A sakamakon wasu bayanan da suka ayyana yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci a farkon watan nan da muke ciki, ya sa jami'an tsaro tsaurara binciken da a tashin farko ya shafi babura kafin daga bisani matakin ya koma bangaren motocin haya musamman da ya taksi lamarin da ya bada damar kama wasu masu fakewa da aikin taksi don tafkata asa kamar yadda shugaban kungiyar direbobin taksi ta senko taksi ga mace muhammadu ya bayyana gaskiya ne eh, samedi Eh, 'yan sanda tare da jandarma da sun yi operation da dare sun kama taksi wajen 120 rike cikin kwamsiriya eh, cikin taksi inan an tsaye da taksi man matukan mota durgobi daya eh, a wan sahe ka bincike su wajen dst an samu a cikin man in nan mutum ashirin wanda an saba kama su da laifuka kamar kwaci sun zarafin mutane da cikinsu kuma akwai wanda an dama ana neman shi yana da manda dare kowa ya san yanzu cikin irin halin yan eh, security da muke kuma kowa ya san matsalar tsaro in ba a kama jiki ba aka sa tsari cikin eh, harka aikin taxi wannan Hukumomi da al'ummar jamhuriyar Nijar sun dukufa yanzu haka ga shirye-shiryen taron shugabannin kasashen Afirka da kasar ke karɓar bakuncinsa a farkon watan gobe. Saboda haka jagororin direbobin taxi ke ƙara nuna buƙatar ganin jami'an tsaro sun ci gaba da tsaurara matakai domin dakile dukkan wani yunkurin 'yan ta'adda. Ai ka san da ya cewa ana da miliyoyi cikin taxi Ko kwanakin baya wani bakin banki ya zo ya kwashi kuɗi taksi ma suka ɗauke shi suka haida mai kuɗi don haka mu muna goyon bayan ɗari bisa ɗari kai kullum a yi ta babu sahiya Allah wadda ba a zo a ce muna an swace an yi mutum an yi mutum ta cikin taksi an yi kwace cikin taksi an yi hwade cikin taxi an je an subhanallahi abun ya ishe mu ya ishe a jajibirin karamar sallar da ta gabata jami'an tsaro sun yi nasarar tafke wasu mutane kimanin biyar a unguwar filin jirgin saman yamai dauke da wasu abubuwa masu fashewa waɗanda dubunsu ta cika bayan da aka bi diddigin hirarrakin da suka yi ta wayar telefon da wasu gaggan 'yan ta'addan da ke aika-aika a ƙasar burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar